أشهد أن محمدا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 نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله ما زلنا نتحدث حول كيف نستقبل رمضان ينبغي لكل منا أن يستقبل رمضان بأمور أولا الدعاء بأن يبلغك الله شهر رمضان ثانيا الحمد والشكر على بلوغه ثالثا الفرح والابتهاج رابعا عقد العزم الصادق على اغتنامه وإمارة أوقاته بالأعمال الصالحة خامسا العلم والفقه بأحكام رمضان فيجب على المؤمن أن يعبد الله على علم سادسا علينا أن نستقبله بالعزم على ترك الآثام والسيئات والتوبة سابعا الإعداد الجيد للدعوة إلى الله فيه ثامنا نستقبل رمضان بفتح صفحة بيضاء مشرقة مع الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة لذلك عباد الله علينا أن نستقبل رمضان بهذه الأشياء التي ذكرها العلماء ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ويسر لنا الأمور في رمضان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم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 muna kon Allah tsira da aminci ya tabbata ga wannan zababban manzo da Allah madaukacin sarki ya zaban muna baci daya bayan haka bayan Allah ba mu gushe muna magana kan yanda za mu fuskanci ramadan ga shi dai Ramadan na zuwa muna kon Allah da sunan nakinsa masu ma Allah ka nuna muna ramadan ka karbi ibadunmu cikin ramadan Allah muna rokonka da sunan nakinka masu jirma. Allah ka nuna muna Ramadan waɗanda ba su ga Ramadan ba Allah ka ji kansu Allah ka sa aljanna ne makomansu bayan Allah wancan mako mun kawo zantuttuka kamar uku yanda ake fuskantar Ramadan na farko shine yawan addu'a Allah madaukacin sarki ya nuna maka Ramadan na biyu godiya da yabo ga Allah iya nuna maka Ramadan saboda baiwa ne da falala mutane nawa ka sani da ba su ga Ramadana ba na uku shine murna da rashin hushi waɗansu za ka ga cewa Ramadana suna hushi suna damuwa saboda ba sa ci ba sa yin ganin daman sa'a na hudu shine ka dau babban niyya saboda ka rayar da ramadan ladar da kake ji ciki in ba da caccawan niyya ba ramadana zai zo ne ya wuce baka samu komi ciki ba kamar mutum ne da ke zuwa sku yana zuwa duk abin da yake karantawa shi ya zo ya rufe ya yi kwanta ko ya je yana kalle-kallen film da makamanninsa shi ka gama ya gama university ma bai san komi ba me yasa saboda bai ci moriya wannan karatu ba to haka ramadana in baka yi dausa caccawan niyya ba da cewa za ka shiga makaranta ne ka yi karatu in ma ka fasa ko ka fe ka yi makanka timetable na ramadan yi makanka timetable ga ramadana ya kai ba zan yarda sallah ya wuce ni ba ga ramadana ya kai ba zan yarda na fila ya wuce ni ba ga ramadana ya kai kullum na yi sadaka ko da cd biyu ne misali ga ramadana ya kai karanta Kur'ani, sallan asuba na karanta feji guda sallan azafar karanta feji guda la'asar karanta feji guda don minti biyar ne haka magarbin karanta feji guda ishayin karanta feji guda malam cikin ini ka karanta feji biyar kafin ramadana ya kare in ma baka sauke Kur'ani ba ka kusa sauke Kur'ani. amma ba ka yi wanga tam tebur ba ramadana zai zo ne har ya wuce waɗansu sun ci riba kai kuma naka ne kawai jishin ruwa allah ka raba mu da wannan annabi muhammad ya ce rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju da yawa mai azumi yawancin masu azumi ba su da ladan azumin su shaidai jishin ruwa allah ka raba mu da wannan me ke kawo haka baka da hadaf baka da nufi kai musulmi ne kawai ka iske ana yi kai ma kana yi baka da hadaf amma in ka dau niyya caccawan niyya sai ka ga ramadana na wucewa ka samu rabo ka pass Allah zai yarda da kai baya kara hushi da kai Allah ka samu cikinsu Allah ya ce falau na lakana khairan lahu da sun gaskatar da Allah ne Allah na magana game da kan munafikai ne Allah ya ce da sun gaskatar da Allah ne da zai zama musu alheri kai ma da ka gaskatar da Allah ne ramadana ka ribance shi ka samu lada mai yawa Allah ka samu ciki niyanka Allah ya cika maka in kai niyya ramadanan ga ya kamata ya fi na lasiye ramadanan ga na yi kaza na yi kaza na yi kaza to Allah ya ce alladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suka yi gwagwarmaya suka yi kokari cikin addinin mu kayi ka yi sadaka azafar bai wuce ka la'asar bai wuce ka magri bai wuce ka ka karanta qur'ani ka je tafsiri Allah kuma shi karba maka mana amma kana zaune kawai wani na na har ramadana ya kare bai karanta qur'ani bai zuwa tafsiri shi batun facebook gawai kawai dame shi qur'anin sa facebook sallan sa facebook komin sa facebook kullum yana kan facebook ya ya sauraro group kaza ga gurufin family ga gurufin kabila ga gurufin danji ga gurufin party abin da ya dame shi duka kenan in ba zama mene ne gurufin zaban bawa ko ba da gombe ne gurufin na gombawa ko gurupun kwatakwalawa abin da ya dame shi kenan bai samun lokaci na bautan Allah ramadana zai zo ya kare yana cikin gurupun nan yau bala'in da muka shiga ciki kenan gurupun family Gurupun family daga kai da matan wani fa ta fito a ah, ina kuke kun fito mu fira kuma mijin na cewa fito a fira ina kuke ya ku bar gumfin ya yi mai ya yi zafi mana ku tashi alhaji wane ina kake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jiya nake ganin wani group da aka sani garin garinmu Saufofin almajirai da suka yi karatu muna gane juna muna gaisawa ba wannan ke da ban mamaci ba shi akwai wata yariya da muka yi karatu tare da ita lalama ta ne ta zo togo wai a kai mata zai ziyara tana da mijiwu amma sai ga wani shi da ita musu su da suka rungume juna wai suna soyayya kuma abin ban shi aka doki kuma cikin gurufin kuma sai aka wulga muna abin da aka yi magudu kuma aka je aka fada ciki to allah ka kare mu ire-iren waɗanda ababe duka wallahi ba alheri ba ne muka ce na hudu ka dausu ta niyya misali mutum ne yana business lokacin koko na tabbatar kana aikin koko misali mu doki a masara ake shukawa lokacin noma na tabbatar tun ruwa ya fadi tun ruwa bai fadi ba za a fara shirye-shiryen kayan noma kayan shuki kada-kada, wallan aka yi hadari ko cikin hadarin ne na fita wani ma ana hadari yana shuki haka dai ko ba haka ba saboda ya dau niyan kad damanan ya wuce bai bai ba bai ci ribansa ba to haka ramadana kuma wallahi ka dau niyya zaka ci riban ramadana baka ya karanta qur'ani ba cikin yini astaghfirullah so nawa ka faji atubu ila Allah so nawa ka ce, wala haula wala quwwata illa billahi so nawa yi Allahumma salli ala Muhammadin so nawa ka yi, Fatiha so nawa ka yi, saraka so nawa ka yi, sallah ya wuce ka sahabai in sallah ya wuce su kuka suke abubakar nasar ya wuce shi ya koma jida yana kuka haka ce ina yake haka ce yana jida bai da lafiya haka zo abubakar baka da lafiya ka maka dokta ya ce a'a lafiya na lau na ji annab muhammad ya ce duk wanda sallan la'asar ya wuce shi kamar ya rasa danjinsa duka baki da yi sauyin shi bayan allah ramadan ima kanka tamce mu ba malam zai maka ba kasan kanka wani a zauna bezi ana shan atayi a je a zauna bezi ana sa mutane wuta da aljanna a zauna bezi ana lissafin mutane Tasnifin nas a wanga mutumin circi ne o a wanga hmm, daga habo barawo ne o a wanga turaku hmm, <laughs> ai shi ne babban barawun turaku wane kuma wi yake sha tasnifin nas kai mala'ika ne wa ma arsalnaka alaihim hafiza ba aiko ka ka ci yayi mutane ba ai ka ji ikuka da kanka wani na nan shi ya manta da kanshi amma ya ce maka wanga dan wuta ne wanga barawo ne wanga amuraba ne wanga mumini ne wa ya gaya maka annabi muhammad wani ya yi shahada aka ce hani allahu bi shahada haiwa ne dan aljanna na annabi ya ce wa ya gaya muku wa ya gaya muku kamar dan aljanna ne saboda shi mai hankali mai hankali ka ji da kanka kai kuka da kanka kana zagin yaran mutane yaranka kuma sun zama kwabo da baka sani ba matanka na tafiya sai rara baka damu ba amma kuma kaga matan wani kuma kaga wata mata na sai da wani ji a an ai su kenan yan hijabin nan bala sun fi kowa zinahu akwai masu fadin haka ko masu fadi wai masu hijabin nan suna zina Allah ka kare mu ka ba da ansa gaban Allah yana cikin manya-manyan zunubai kasful muhsanat mumini namiji ko mace da ta kare kanta baka gani ba ka ce mazinaci ya ce ko ka ce mazinaci ne wallahi Allah zai tambaye ka ranar tashin kiyama a yi da haka ne na biyar al'ilmu wal fiki bi ahkam ramadan kafin ramadan ya shiga iko kai ka gane hukumce hukumcen ramadan ba shi lokaci ya kai ba ana cikin ramadan wani hukunci ya same ka lokacin za ka doki fon malam bashirin na da wani guntun tambaya ba ma tambaya yake da shi wai wani guntun tambaya eh, kaga dan adam <laughs> malam na da wani guntun tambaya <laughs> wani malamin malam arifi wani malami da ake cira al'arifi ya ce wai ya zo ipod ga filai zai tashi shi wani ya sayar da shi ya ce malam na tambaya na tambaya ya ce to bismillah na ne ta yi kada ta yi kuma kaza ce yi hankuri zan je ya ce yi hankuri kadan ne ta yi kaza tana yana ta kawo mata da ta yi kaza ma'abu da arifi malam arifi ya ce da na gaji shi na ce to rabu da ita ma ne ya ce ina rabu da ita ma ya ce ah, ka rabu da ita ne za ka bar filai ya wuce ni kuna fahimtar dan adam eh saboda shi waɗansu shi ka gan baya tambayan baya gane hukumce-hukumcen a ramadan shi dai hukumci ya kama shi barin kolo malam muna gaddama ne kafin ramadan ya kai kasan me ke jara azumi me ke bata azumi menene iya kama ka kafara ya kama ka menene iya kama ka kafara ba zai kama ka ba abu kaza baya ba ta azumi abu kaza ba a son shi kafin ka shiga ramadan ka zama malamin ramadan ba shi ramadan ya shiga ba na sha gaya muku ina wa'azi na kai ababen da ke karya azumi na na son su ba na ce cikin ababen da ke karya azumi in ka je ga matanka karanin saka shi wani ya daga hannu ya ce malam na tambaya ban gane ba na ce me ce ka ce me ce in ka je ga matanka karanin saka azumin ka ka ya ce mata na ne fa ya ce ka ya ka ce ai mun na ba da sadaki ba ya ce eh, ya yi azuminka ya kare ya ce a shi bai yarda ba na ce to me kake fahimta ya ce a in ka je ga wata daban da ba matanka ba shi ne ka ya kare amma ka kuma a ce kuma ka ya karye to menene infanin aure na ce to ka ya kai ya ce to yara na shida su cikin ramadana ma ni ina sunna da matana Allah ka raba mu da jahilci ciwo ne ciwo ne sau shi ya kamata ka gane hukumce hukumcen ramadan wani lokaci ake kama baki wani lokaci ake bude baki muna da waɗansu cikin ramadan shi an je sallah an dawo lokacin zai zo ya da baci akwai su ko ba su nan ka doki akidan dan shi'a annabi muhammad ya ce ku yi sauri ku yi buɗe baci tun shaitani bai yi ya ku buɗe baci ba za ka sha ruwa ne ka dan huta ka dan sa'annan ka je ka yi sallah ka san lokacin da ake kama baki waɗansu na nan ana salatu wallahi ni a daga san suba unguwan da muka tashi wurin muka tashi tun muna yara a san suba samaikan da ke wurin lokacin ba yau ba ana salatu shi ga jeje cane a soya min kwai wani ma da gangan zai yi saboda ya san kai mai wa'azi ne kai yake shi she ya ga kazo zo ka wuce je eh, ba yi muna kwai ba mu komi haramu komi haramu kai kamar kai da shi ke fada kamar saboda kai yake yi bada kaga dan adam shi maciyinsa ne mai ce mai kakkai gagan shi ya fi son kawace aje a yi wallahi muna gama sallah waɗansu suna cin kwai an gama sallah suna cin kwai wallahi wani ya ce azumi na dai ba baban wanda zai ce bai yi ba wai ba baban wanda ba ba shi ba ba ni da ke wasi ba baban wanda ke Allah ka kare mu kaga irin ga duka jahilci ne da rashin fahimta gane hukunce hukuncen addini me ke ba ta azumi me ke jara azumi na shida ababen da ake son ka fuskanci ramadana da shi tuba ka jara tsakaninka da Allah in kai mai buga lutu ne ka ce ma lutu assalamu alaikum ban kara yin lutu kai mai zina ne wani muna da wani karamin zina da ake yi fira da mata fira da mata wani bai zino a amma duk wanda ya gani ko wata bazawara da ta gagara ya doke ta abuki abukiya ba muna fiye da juna ne malam mai lahadar ya ce wata zuzu bi ha? ka ji daji da maganan ta ba haramu ne eh, saboda tsakanin namiji da mace akwai jin daji ko ba jin daji sai shi ka zo ka tsaya wurin ta hajiya na labari ce wallahi alhaji yau na yi kwana biyu ban ganka ba me yake tafiya wallahi npp ga abin da suka yi muna ce bari mun ga bayan su ce to alhaji wallahi a samu wani abu ka ba in ce ina kyautata mata ne wallahi ka gya kake miskinai na nan koyi na je ka ba su kana jin daɗi da maganin ta ne kaga samari yanzu ya zauna ga kusa ga wata bazawara su samu hawa biyu suna fira kuma bai yi zauna da matansa suna fira ne ya shiga gida malam fada ya yi kande yi sauyi shegiya na ma rekiyo ni ba sa reki ba ne amma kuma ka same shi waje hmm, alhaji abdulkarim mutumin jirgi ne amma an kaje jira to hmm, ai zaki ne kada da miji bai dariya jida shi komi bugu ne nonsense na ma yake shebiya an ka waje kuma ka same shi bawan Allah ne wallahi ba addini kenan ba ba addini kenan ba annabi na da saukin al'amari waje gida kuma yana da saukin al'amari annabi ya shigo gida na na aisha suka ce annabi zai shigo gida kaka yake wai farko sallama yake in sallama muka amsa shi ya cira ki. ya goga hakoransa ya zo iske muna aiki kana ya komo ala khidmati ahli yana taimaka ma iyalansa ana dafuwa ne shi doki papa yana fura wuta yana fura wuta ana yanke yanke ne ce kama wuta ce yi kama ku kun gaji kun gaji tun da na wuce kuna aiki shi ma ya yanka wannan miji bai haka yau an rake wannan wuri mu ba mu yi a mata dai kana musu aiki su rena ka ne ita kuma matan ka ta rena ka wa ya kamata ya na ka ita ya kamata ya rena ka ma ba ma yi kan mu fita kan maudu'in mu fuskanci ramadan da tuba da tsakaninmu da allah saboda me yasa za ka shiga sabon klasi ne wannan klasin nan ka shiga da laifi ya kamata ka wanke kwakwalwanka klasin ne ramadan ka tuba tsakaninka da allah saboda allah ya karbe ka kana son sigari ne dena kana buga loto ne dena in zina kake yi dena cin naman mutane ne bari ka ci allah na tuba na bakwai abinda za mu fuskanci Ramadan da shi mu ramadana watan wa'azi ne watan dawa ne kai ma ka zama mai wa'azi an bar wa'azi ma malam kade tafsiri maluma a kai ma ka kai wa'azi kaka za ka yi kai wa'azi duba in ka kasar tafsiri ake saidawa sai guda kai ma wani da shi bai da lokacin zuwa wa'azi ba shi kalimar da ka ji gaba bakin mana shi wancan be yana ga ya fi kaifin zuwa wurin wa'azi yana sauraron ka kai ma ga ya mai kuna fintan karatu kowa na wa'azi bari ga maka wani kisa wani mutum saboda son music wallahi mu ba san sunan shi ba sunan shi music saboda son music sunan shi music wani shese kasatin wani malami malamin da ba batun yau maganan ta jayye su nake makan gaba shese kasatin wani malami shi mutumin gada ake ciransa music yana cikin motar shi she kasatin nan na gaba shesa yana sa yana je inna alhamdulillah ya she cire shi haji ai wazi da saura na shi haji abin da Allah zai bai yadda kasatin ba ana nan ya fito wani long journey musikinsa duka ya saurara duka yana so ya samu sabon music ya sa abin da Allah zai yi ba sabon music ya gundar shi to wai musa dai masu haramu haramun nan ce ya sa yana saurara yana saurara yana saurara kai wa'azin ya shige shi ya shige har ya kai yanzu ba zai yi drive motor ba ya park Allah ya sa wanda ke kusa ga shi driver na shi zai kai dalilin siransa kenan ya tuba ya koma ga Allah ya zama babban ladani mai taimaka musulunci wallahi ba wannan ban sai na da rai ko ba bai da rai saboda shi kai ma kadan da za ka yi ana sai da kasatin wa'azi tun cd sai je ka ba wani malami kai mai iyalanka kai ma ka bayan wallahi na san wani mutum allah ji kansa allah ya sa aljanna ne makomansa yanzu haka dansa na tare da munan. allah ya sa aljanna ne makomansa in na gaya muku wane ne kowa ya san shi in muka je wa'azi in wa'azinka ya shiga in wa'azinka ya shiga muna zuwa kauyen su muke zuwa wa'azi yana tara jama'a je a yi wa'azi in wa'azinka ya shiga ni yana rekodin wa'azi na yana ba a rekodin wa'azi na 2000 wa'azi guda a buga shi cikin kaset irin kaset na a buga 2000 ya je kauye ya raba ma mutanen garin duka baki daya ya yi wa'azi ko bai wa'azi ba wa'azin ya kai ko bai kai ba sai shi kai maka kana da hanya kaɗan da kike da shi bayan kai Allah ya manga wallahi na ji dadin sa malam wani hanya za mu yi mu wasar da karatun sa ya karanta juzu amma a yi shi cd ko a yi shi drive ko a yi shi memory card a raba ma mutane bawan Allah duk wanda ya saurari karatu kana da ladansa a ina ɗaya bar batun fati ya tashi ka gani ga mutum idanunsa da bakinsa da kunninsa na magana Allah ka kaya mutuba ka kai kai washi abinda ka ji ka sanar ba da hadiyya ba da wani alheri don wani fiyowata ka samu don fiyowatan ka daya ka samu kokonka ka samu don masa ka yi shi wani tekawe ka je ka kai mai ne duka wazi ne ko ba wazi ba ne ko ba wazi ba ne gobe ka zo ka ce mai kalan lahu ya ji ko ba zai ji ba aha wani wazi nan shi an baka tukunna ka yi wazantu wallahi mun sani a don su almajirai da baka ba su yanzu sun gudu sun banka Allah ka kayi mu tuba zuwa ga Allah bayan Allah cikin ababen da za mu fuskanci ramadana da shi yawan yafewa mu yafe ma juna don uwanka da baka magana da shi ka yafe mai kakka shiga cikin ramadana kai da wani na gaba ma ba gaban addini ba ne ma ba gaban addini ba ne wai mun zo raba lakibi ne ya ce in biya 20 shi 15 ya biya shi ya sani ni ban karin magana da shi ka Allah ka raba mata talauci kana da kudi ne shi ka biya duka talauci ke kawo yawan gaban nan eh haka talauci shi yasa zango mun fi kowa gaba saboda talauci kai da safe bai ci abinci ba matansa ta zage shi yaronsa kuma ya aike shi bai je ba shi doko fushin nan duka zo da shi masallaci eh wai wani malami ne kullum kabile kama shi ba ya kama shi kullum yayin sallah kabile da ba zai na ka akwai wani so irin masu lura nan masu hohi masu fitina ba shi kira wani alaji ya ce alaji kun ga limami yana da matsala. ha wani matsala gare shi kullum dai kaddu da ba ya ce a baban zamani ku dai ku duba daga alajin nan kuma tsohon ga yana jin maganarsa sosai shi aka za ka duba gidan alaji ashe ba ma light ai gidan malam ba light kuma yana haya ne ba ruwa amma filin kuma nashi ne ba haya ke ba nashi sai dattijan ya ce ya kamata mu agaza da kuma malam a ta mai shi to ba da mu challenge shekaran da mun biya maka hajji ga dab da hajji zai da aka ce je hajji kafin alhaji ya zo kafin malam ya zo an dan fasa mai jina ai mai wani self contained yana dawowa shi ce na bace ruwan da aka ce jinan ka ne kenan aka samu don wani masara da abin ga shinkafa aka abin aka ce to malam ga limanci wallahi shi da ya shekara da ya kabili bai taba kama shi ba haba kuke ban maluma na yi muku kariya su shiga bokanci limami ya bada sallah ya yi wa'azi ya yi tarawi kuma sai ka fita kuma kana zagin shi ba za ka bashi bane za ka zage shi kuma ne haba wallahi ba ku hankali ba maluman ku sun shiga aljanna sun banku wallahi ne gaskiya wallahi sun shiga aljanna su faru Allah ka kare na karshe ikhlas tsakani da Allah cikin ramadan ba ana azumi ba ne saboda malam ko saboda danci sun saboda wani ibada ne da ya waje kanka ka jara tsakaninka da Allah ikilasi. saboda ba ikilasi ko mi kai baka da lada ko kana lada saboda shi ka yi ikilasi tsakani da Allah ba za ka zo ka zauna biyan zuba ne kana ba da labari eh, ai na fila shekaran da ba ko ka a guda bai taba wuce ni ba wanda kake gaya ma ya biya ka yi tsakani da Allah in ka yi ma kanka bar wani ya gani ka zo masallaci ma kakka yi ka zo ne saboda wani ya gani isa kani da Allah ikhlasi saboda komi mutum ke yi in ba ikhlasi wallahi ba ibada in ba ikhlasi Allah baya karba Allah ka karba mu da ibadu bayan Allah cikin ababen da ya kamata mu fuskanci Ramadan da shi kakka yarda farilla ya wuce ka wajibi kai ya wuce ka wani na nan yana azumi sallah zafa ce wuce shi to yana wani na kwana agaji azumin ya buga ne fahimta shi wuce shi wani wai jiya da dalibai kwana ba saboda na kwanta ban samu wanda zai tadda ni sahun saboda shi bai kwana ba har sahu ya ci sahu kuma shi kwanta bai samun sallah su ba bai samun sallah kaga kana farilla kuma ka bar wani farilla kuma ka sani kuma Allah wai ba aikin da za ka yi kai kusa da ni ya kai abin da na wajabta maka saboda shi duk abin da za ka yi bai kai abin da Allah ya wajabta maka ba Allah ka nuna mana ramadan Allah ka nuna mana ramadan Allah ka nuna mana ramadan ka gwada madana ya kai suna gudunmuwansu suna kai kowa na Allah Allah ya kawo wani abu ya ba miskinai waɗanda bayan Allah Allah ka kama musu Allah ka kato zata aikinsu Allah muke roƙonka in ji annabi Muhammad ya ce duk wanda ka ba mai azumi abin buɗe baki kana da ladan azuminsa shi ma yana da ladan azuminsa ba za a rage mai ba kai ma ba za a rage maka ba Allah ka gwada muna ko kuma kuma Allah ka yafe muna abinda muka fadi Allah ya sa mu ji mu aiki da shi mun bude mobile money na markazi ibn Abbas da muka ce kowane karshen wata za mu saya nan mu yi magana wani 10 cd kake da shi 5 cd kake da shi 20 cd ka bayan muna aiki na ce ku je sama ku gani an fara plastic plastic sama kusan mun kusa kayewa yau yanzu haka suna sama suna aiki mun kusa kayewa da kudaden da kuke bayan na 10 cd 20 cd mun samu har 2100 ghana cedis da shi muke aiki na gaya muku wani bawa allah ya ba mu 50 bucks allah ya saka mai da alheri na ba ku ce amin allah ya saka mai da alheri allah ya ciyaye shi allah ya kage shi wani kuma shi ma ya yi kwaikwayo da shi ya ba mu tambax shi ma Allah ya saka mai da alheri mun saya nan muka ce muna son kasa wani almajiri na shi ma ce malam ga kasa shi ma ya ba mu kasa kuma da waɗanda mun aiki kudin ga muke aiki da shi ga kudin ga siminti kusan yanzu simintin na nan kusan kudin ya kusa kare saboda shi a yi kokari kuma mu yi sabon yunkuri ma ba mu wani gashi nan in ka fita masallaci ka gansa 055 54730 je ne wajen ka gan shi in kasa markazi ibn abbas zai zo kai kan tsaye da wannan kudi ya zan maka wakfi tsakani da allah kai ma ka yi ma allah aiki kadan wani mahaukaci ya ce da mutanen gari za su ba shi 1 cd 1 cd da zai yi kudi kuma kowa ba zai gaji ba haka dai ko ba haka ba to haka da mu ma za mu hada 10 cd 5 cd 20 cd za a hada wallahi za mu yi aikin masallacin ga kuma ba wanda zai gaji ko akwai wanda zai gaji ba wanda zai gaji saboda shi kakka yadda kai ma in ka tashi je ka baya in ka tashi je ka baya mun gaya muku kudaden da muke bayan ga na juma'a muna biyan bashi ne ana biyan mu 30,000 yau haka kusan 9,000 ya samu muna mu biya bashin bukari na kare na 9,000 ya kare ya saura ayi kokari ko ba ayi kokari ba kawai kowane sati mun ba da 100 ga 8,000 gana 1,000 gana haka muke ana ta tafiya kenan amma ku duba sama ku duba saman masallaci ku duba piyokin nan ya yi dauda ko bai dauda ku daga kanku kanku ku daga kanku ku duba ya yi dauda ko bai dauda ba ya yi dauda ga ramadan za mu shiga mun kira wanda ya aiki ya ce zai karbe mu 1500 1500 zai jara wurin ya fenti shi la'alla in Allah da kafin next week in ka zo ranar juma'a ka daga kai ka gani kaga sakiya duk abin da muka samu yau inda za a sa kudin kenan aikin kenan ko da akwai aiki da ya saura ka da in ka so ka jihara dole ka jihara. to gidan Allah ni da kai kaga gidanka ba ce ni da kai mu ji da gidanka ba amma gidan Allah ni da kai da su duka amma ya gagara shi an yi kaman ana yi wani mutum guda ya isa ya ce malam ta zo 500 na baya ko da cikin mu ba wanda zai yi baya akwai mana ba kudi ba ne ta 500 ba kudi ba ne mu ke ganin sa saboda talauci kana ga kudi ne wani alhaji zai ce shutdown wai thousands ghana ce wata ke ce hey alhaji thousand ghana shutdown ya ce baka kai wurin ba ne in ka kai ka gane ba kudi ba ne kuma gaskiya ne ya ce mai baka kai ba ne in ka kai ka gane ba kudi ba ne kuma gaskiya ne saboda shi muna neman bayan an gama sallah kowa ya sa hannu a jifu ka ba da mai nauyi mu tara wannan kuɗi mu ba bawan Allah ga ya jara ya jara muna dakin Allah Allah ka karba muna waɗansu aiko kudaden suka ce suna neman a yi musu addu'a na farko shi bawan Allah ga da ya ba mu kasa da shi kanina da ya ba mu 50 bucks da wanda ya ba mu 10 bucks Allah ya saka da alheri Allah ya sa cikin mizani Allah ka sa su fi haka Allah ka bunkasa arzikinsu da yansu matafiyi ne ba nan yake ba Allah ka bunkasa mai arziki ka yi mai buji cikin almajiranmu wani kwai shi ma yana da matsala na batun court na batun jini Allah ka bashi nasara Allah ka kama mai ga bayan Allah da yawa na son addu'a alhaji sulai a san zuba wai yana bana addu'a Allah ka biya bukatarsa dukkanmu muna da bukatu Allah ka biya muna bukatunmu yaran mu Allah ka ciyaye su matan mu Allah ka ciyaye su makwabtan mu Allah ka ciyaye su ashama Allah ya ciyaye ashama gana Allah ka ciyaye shi san mu gashi nan dai kasashen duniya Niger Mali ga nan Senegal ba kwanciyar hankali Allah ka ciyaye su Allah ka ciyaye su Allah ka ba mu zaman lafiya duk wanda ya nufe mu da sharri Allah ka mai da sharri kansa duk wanda ya nufe mu da sharri Allah ka mai da sharri kansa Allah ka kare mu ka ciyaye mu hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billah rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina ya maulana bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يا